auren su auren su da wani sai wani Faris, zan baka dama ka wuce. Amma zan so kai tunani. Domin na san ba a mantawa da masoyi na farko, kuma ni ce masoyiyar ka ta farko. Ni ka fara soyayya da ni, kuma na san ka zo nan wajen saboda ka tuna da soyayyar mu Wannan magana ba gaskiya ba ce, Idan masoyin da ka so wa da ka wace hujja zake dogara da ita da za ta ce da ke ba za a iya manta da shi ba. Idan kuma masoyin ya tuba fa. Wannan kuma wani abu ne daban. domin ba kowane tuba ake karba ba ko Allah subhanahu wataala da yake gafurur rahim sai an yi su ha yake karbar tuba bare ni dan adam so da haka ni magana ta ita ce ga wayarki in kin ga dama ki bani ta in kuma ba za ki bani ba za mu kursa tafi Assalamu ina mai ƙara ki tuna ki matar aure ce ki ji tsoron Allah ki tsaya matsayin ki na matar aure in har kina so ki sadda alalami lafiya assalamu alaikum Manuwa, To me na ma ne me? Ba za ki ban bugu? To me na ma? An ki a baka wayar. Mala ina ruwanka. Kai. Ni ma fatan tirin mara kunya ne barin gaya maka. Me za ka yi mata an ki a baka wayar? Wani. Wallahi zan ma dukkan tsayan baka ba gurin nan ba. Ba wani ba ka wani ba. Iskan yaran nan ne wannan. Na gode. Ba komai. Ina ne gidanku? A'a mu baƙi ne. ni da mijina muka zo garin nan. Baki daga wani gari? Daga Abuja. Ha? Ah, to ni ma daga Abuja na zo ai. A ina kika sauka? Wani hotel ne Raihan. Raihan hotel? Raihan ai a nan na sauka ni ma da matata ta yi. yanzu bari in kwatanta miki. Za ki iya ganewa? A'a ba zan gane ba dan Allah ka taimaka mun ga baki ɗaya ya ruɗa ni wallahi yanzu ban san ta ina zan koma ba. To shikenan amma idan na kai ki bakin hotel din za ki iya gane lambar ɗaki. Eh zan iya. Ku jin kai. Na gode. Ku ji. Ba komai. Dukkan yara ne. Ku je miki goro. shi soyin ya samu tangare da a ina. A sani a tarihi ana faɗi shi so bai kamar kiyayya ba ita mai yaudara da halin ta aka gano bata sauya a faɗar suna ba mai ƙarfi yana da ƙarfin sa a bincika bai zauna da masu rauni ba kenan duniya da komanta na rabu ne bai manta da marasa shi ba auren su ah, ah, ah. auren su abin bida ne sai mai kai za ya gane sirri kare da ato ne wani yanayi tsautsayi ne shi aure yin salada ne gungoro yin sautu ne auren so da wani saiwa ne tabbas kai ne masoyina na gaskiya na yi rantsuwa ba zan taɓa barin ka ba idan har na rabu da kai to numfashi ne ya bar gangan jikina. Don haka ina son ka Faiz. amma fa'iza me sai kika yaka kai yi haƙuri mijina ba wai na yi hakan saboda gayya ba ne na tuna ne ka faɗa min in zan fita to na yi ta kiran wayanka kuma ya shiga gaskiya ne na kashe wayata amma da kin yi haƙuri da rashin sa tsiran su galilan ne domin biki jima da fita ba ni kuma na dawo na zo na baki bayan nan abin da na ce da ke za ki iya ɗan zagayawa ko bayan hotel ɗin da muka sauka ne don ki ɗan gagari ya aka yi kai nisan kiwo wallahi razana na yi ba don allah ya sa na haɗu da wani ɗan mu ba shi ne ya taimaka min ya ƙwace ni da da ni nan wajen da ba zan yi da da kaina nan wajen ba dama kin san shi ne a'a cin ne shi ma nan suka sauka da matarsa zan so in ganshi ko da godiya masa tunda ya kubutar da matata daga cikin shirin. Mun yi da shi za mu haɗu ƙarfe goma sha biyu a reception. Don ku gaisa da shi. Ba mamaki ko ka san shi. Tun da garinmu ɗaya. Kaku kuma za ni tun da kuna fita. Allah ya Allah ya sa mana da rabon ganin gobe. Cikin aminci da imani. Da kuna annabi sallallahu alaihi wasallam. Gaskiya dai kin tashi hankali na sosai na shiga damuwa Kar ki ɗauka cewa wai laifin da kika yi ne da ni a na shiga damuwa ne saboda ina ji cewa ga wadda ta sai ta rayuwata idan wani abu ya same ta ya zan kasance kai haƙuri insha Allah zan kiyaye hakan Allah ya sa Allah ya kiyaye gaba sai ya tsananta addu'a insha Allah ban san kin kama ni da yawa a zuciyata sai da wani abin ya faru to haka nake so dama zuciyar ta wuce ni kaɗai Allah samu auren so haɗu da wata 'yar garinmu na ganta a hanya wasu suna son su yi mata cin zarafi so sai Allah ya kawo na ƙwace ta da haka mun yi da ita akan za mu haɗu da ita da mijinta a reception me ne to dan ka taimaka mata za ka ce wani za ku haɗu a reception me haɗin ka da ita to mata aure ce fa to me haɗin ka da mata aure da za ka je ka kalle ta taimakonta ne akan za a cutar da ita yanzu abin da nake so in gaya miki shi ne karfe lokacin da muka yi da su kenan wannan lokacin za mu haɗa reception da haka ki ɗauki gilanki ni bari in canza ko kuma bari man tafi a kawai mu je mu gaisa kika sani ko yana so ya mun tana so ta ɗan namijinta ne mun godiya su shin wai me ake ta kullewa ba zan yi kulle an ba miji ba to ni gan ki tas kuma kin ga mun yi da mutanen nan kin ce karfe sha biyu za su kuma ana ta wasu. kar zo su gajira mu to shikenan bari je in canja kaya waɗannan me suka yi a'a ni fa bazan gaya miki duk kayan da kika saka kina yi musu kyau ban gane me kake nufi ba kamar biki gane ba hausa ce biki gane ba ko ne eh to idan mutane sun saka kaya ba ce ake kayan yi musu kyau ba ko mm. to aiki ce kiyo kayan kyau kayan da suke mai kyau ba <laughs> Gaskiya kana zuga ni da yawa. Ba ni magana zuga. Da ke da kayan dan Allah ya fi wani kyau. Mm, kayan? Ah, ban yadda ba. Kin bazan ke kyakkyawa ce. Na tabbata kin sa haka. To, to kuma shikenan kaya kawai auduga sai ta fi ki kyau. Ai ma an ci bayi kenan Allah ya kiyaye. Amin. Yawwa, to ni dai haka lafiya lau. Saboda mu kiyaye lokaci, mu daure mu je magana ko? mayafi da za a zizar ko to shikenan mu dan sauka reception din muka gansa shikenan sai mu dawo Mu ci gaba da ganin kwalliya ta da dawa da ni aka yi ta ah, to dan wa zan yi ci na amma da kai ba ah, to a shi ne da gani <laughs> to mu je a dauki mafi mu je a dauki da komai da kaina kaga har yanzu ba har yanzu ba su ƙari ba kuma tam da muka ba su ma har ya wuce ba komai mu dai tunda mun cika alƙawari gashi mun zo eh, sai mu ba su dama idan ba su zo ba kinga sai mu tafi kisa nake alfahari da kai saboda kana da cika alƙawari ta Allah ya samu dace amin ya rai dole in ba da kariya kuma na amsa gayyatar wanda ya taimaka mata ta fita daga shirin katti ko ba haka ba hmm. Hajjaji kamar gaskiyar kishin nan Allah ya sani da gaske ne kin ga dan tsaya mana a'a wani ai sai a ce ba matata ba kin gani kika kyau ba A wurin so ake wata abin fada yayin ta samu tarbiya ba za a nema mai gurbin ba. Allora, shi soyin ya samu tangare da ako ina. ido ya ba zai yi kuka ba kowa ya sani a tarihi ana faɗi shi so bai kamar kiyayya ba ita mai yaudara da halin ta aka gano ta sauya a faɗar suna ba mai ƙarfi yana da ƙarfin sa a bincika bai zauna da masu rauni ba kenan duniya da komanta na rabu bai manta da marasa shi ba auren su auren su abin bida ne sai mai kai za ya gane sirri kare da ato ne wani yanayi tsautsayi ne shi aure yin salada ne gungoro yin sautu ne auren so da wani sai wani ga wani ya gwada shi bai dace ba sai yanzu na samu amsar da nake so wato dama duk take-taken ki da wani abu da kike yi dama kina son ki biyo ne domin ki zo kudin da shi kai dai ka faɗa min kawai kana zargi na ne wa yake magana zargi abin da na gani da ido na ke magana zargi wato dama sai yanzu na fahimci cewa a gida na yi na da ke mutu kika itowa wato yanzu saboda kin san cewar yana nan garin shine kika ce bari ki biyo ni wato don ki zo ku dinga eh, zagewa kuna haɗuwa da shi ko? Kai dai kawai ka naɗe tabarman kunya da hauka. Saboda kai ne ka biyo wata, ka biyo matar mutane, sai Allah ya kama ka ɗauke ni ka tafi da ni a da ita ka zo. Don ita ka zo. Wa yake magana wani mana matar aure ce me zan yi da ita? Ina da ke me zan yi da wannan? Ke baki san baki san darajar aure ba ne? Ta zan je in bi ta. Abin da kike kokarin ki ba daidai bane bari ga miki a addini babu kyau ki tashi ki dinga bin mutum kina wani bin shi ki riga kin yi aure me yasa ba ki rabu da shi ba kin zo kina ta bin sa ka dai san zargi haramun ne a cikin aure ko dama ka rade kana zargi na to duk matakin da ka ga ya dace da kai za ka iya ɗauka ban sani ba ni ban san wannan maganar ba ni ina miki maganar abin da na riga na gani ne ba magana ne na wani zargi ba to hakan ne dan shi na zo ka ɗauki mataki kai duk abin da ga ya dace da kai to bari gaya miki ni ba zan sake ki ba kin gane ko kuma wallahi tallahi sai kin haɗa kayan ki mun garin nan dan ba za mu ci gaba da zama a garin nan wannan bawan Allah yana cikin wannan hotel din ba kin ji na gaya miki ai ko abin da ba zai taɓa yiwa ba hauka ne akan ki kina hauka ne kin shagir hauka ta ya zai a ce ina matsayin mijinki in tafi in bacci a hotel ko ki ɗauka irin shashashan eh, mazajen nan ne ko kin taba ganin inda ɗaki ya tashi ya bar ragaya yau za a gwada maka yadda ɗaki yake tashi ya bar ragaya don haka ga hanya nan zaka iya haɗa kayan ka tafi amma ni zama yanzu na fara a nan ba zan tabbatar kada kanka ka tafi ina nan ɗin ma ya ƙare balle kuma na tafi wallahi ba za mu zauna ba mu ci gaba zama a hotel ɗin nan dole sai mun bar hotel ɗin nan saboda ba zai ki zauna kina tare da wannan bawan Allah kin ji na gaya miki ba inda zan yi bari mu gaya miki zan jin da kafin na dawo lafiya da kayan ki dole sai mun bangaren nan wannan shine kawai abin da zan gaya miki kanka ake ji ma haukaci ya fada rijiya Allah, bawang Allah, bawang Allah.